daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da takwas taken karatun namu shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi wannan shine kasar na ashirin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan kitabul imani ma'ana matattara wadda al'imam bukhari ya tara yake mana bayani dangane da cewa ayyuka da musulmi suke yi na sallah da azumi da makamantansu baki ɗaya waɗannan na daga cikin ainihin imani imam bukhari ya kawo mana ainihin wato wasu babuka da ya bayani dangane da sharhin hadisin da mala'ika jibril ya zo ne annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya da ainihin makamantansu to wannan hadisi na daga cikin abubuwa na ladabi da yake wa ɗalibin ilimi da kuma malami shine duk abin da aka tambaye ka in baka sani ba ka nuna baka sani ba shine yafi maka zaman lafiya domin ga tambayar dai ma'ana banda ilimi da aka zo aka koya wa sahabbai da addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi an kuma koya musu ladabi game da ilimi shine mal mas'ulu anha bi'lama min as-sa'ili ni da aka tambaya ban fika da ka tambayar sani ba wannan yake nuna duk abin da baka sani ba kawai ka ce baka sani ba abin da kullun yake wahalar da mu yau a cikin wannan kasar tamu musamman mu da muke cewa ahli sunna za a zo da abin da baka san shi ba kawai abin da yafi zaman lafiya ka ce baka sani ba in ka san kana da hanya da dalilin bincike sai ka ce amma za ka bincika in ko babu hanya babu dalilin binciken ka ce baka sani ba haka ce to ai wane ya ce sai ka ce kai baka sani ba don ba lallai abin da wane ya sani dole kai ma ka sani ba wannan zai zaunar da mu lafiya amma shishige a cikin abubuwan da bamu sani ba mu ce lallai sai mun yi fatawa da karfin tsiya to wannan akwai mushkila a ciki shine fatawar da nake kira tun shekarun baya da nake cewa jahilci ya haifi sani a tambaye ka a ce ala gafata malam ina hukuncin kaza sai ka ce to ko da dai ban sani ba amma ya halatta kaga jahilci ne ya haifi ilimi ko da dai ban sani ba jahilci kenan bai sani ba amma kuma ya halatta to ya halatta sani ne ya nuna ya san hukuncin kenan amma kuma ya ce bai sani ba kaga an samu karo kenan to sai a Najeriya kake jin irin wannan magana Allah ya kyauta to al-Imam al-Bukhari kuma ya sake kulla mana wani babi wanda ya mana ishara akan in mutum yana neman zaman lafiya game da ainihin wato addinin shi to ya rinka barin abin da Allah ya haramta ya rinka barin duk kuma abin da bai gane shi ba yana da rikici yana rikita shi ina fatan mun gane sai kuma imam bukhari ya ce babun ada'ul khumusi min al imani babin da ke bayani akan bayar da ɗaya bisa biyar na daga dukiyar ganima aiki ne daga cikin ayyukan imani a musulunci a wurare biyu ake ba da khumusi wuri na farko shine idan kuka je kuka yi yaƙi kuka samo dukiya kuɗi ne mai duk abin da kuka samu sai ku kasafta shi kashi biyar ɗaya bisa biyar na wannan za ku bayar da shi ainihin wato ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wanda za mu zo za mu yi ishara a kai inda Allah yake cewa wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in ko menene abin bai da nisabi ba a cewa sai buhu kaza ko kuma sai an samo awaki kaza cewa min shay'in ko menene kuma ko ɗan yaya ne fa anna lillahi humusahu walin rasuli walidhil qurba wal yatama ina fata an gane wabni sabili ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ne ko haka ma'ana abin duk da kuka samo a wurin yaƙi ɗaya bisa biyar ɗin zaku bayar wannan ɗaya bisa biyar za a baiwa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan ulul qurba ma'ana dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda zakka ko sadaka ta haramta gare su sa'annan matafiya sa'annan marayu sa'annan talakawa to wannan ɗaya bisa biyar shi za ku ware hudu bisa biyar kuma fa sai ku zo sai ku kasafta a tsakaninku mutumin da ya je da doki ko ya je da jaki in aka tashi bashi kaso kason shi yana ninkawa so uku na akan wanda ya je da kafa domin wanda ya je yaƙi da kafa in aka kawo naira dubu goma aka bashi to wanda ya je da jaki ko doki ko alfadari ko babur ko mota shi kuma sai a kawo dubu talatin a bashi saboda me saboda maintenance kula da wannan ainihin dabba ko abin hawa ko makamantan haka haka hadisin bukhari ya fasara za mu zo makaranta a babin jihadi insha Allah to kaji wuri na farko a musulunci da ake bada humusi ɗaya bisa biyar wuri na biyu shine yayin da Allah ya sa kana yin wani aiki ko haƙan rijiya ko haƙan ƙasa ko haƙa fandishan gini ko wani abu sai ka haƙo wata ajiya daga cikin ajiyar mutanen da to wannan ajiya kuɗi ne tsabar kuɗi zinare ne wata dukiya ce ma'ana dai abin da yake mai amfani mai ma'ana to za ka kasafta shi biyar sai ka ba da ɗaya bisa biyar shi ma sai a raba waɗancan hudu bisa biyar kuma kai kaɗai za ka riƙe abinka amma ku kiyaye ajiya ta wasu mutane daga cikin mutanen da idan kana haƙan ainihin foundation ko kana haƙan wani abu sai ka haƙo rijiyar man fetur ko kuma ka haƙo ainihin wato gwal ma'ana wuri ne wanda yake da gwal ko wani arziki daga cikin arzikin ƙasa a ƙa'ida irin wannan yana kuma zuwa ga hukuma ne ita ƙasar ita ta mallaka domin ita ƙasar in ta mallaka na 'yan ƙasa ne gaba ɗaya za a dawo da shi a yi wa mutane asibitoci da titina da masallatai da makarantu da makamantan haka don haka shi arzikin ƙasa barami wato mineral resources to su ana amfani da su ne wajen a, a inganta ƙasar da su kowa ya ji daɗin su amma wannan abin da ake nufi madfunal jahiliya abin da aka samu aka aje ko na mutanen da ko na makamantan haka shi ne kai ya halarta ka ɗauka ka ci don haka za ka ga idan ka gano rijiyar man fetur a fegin da gwamnati ta siyar maka wanda dama a tsarin gwamnati ba siyar maka da fili take ba tana baka hayar filin ne na shekara casa'in da tara da 'yan watanni haka to in aka ɗauka tun da kai bahaushe cewa kake siye to in ka siye fili idan ka zo haƙa sai ka gano man fetur sai gwamnati sai ta karɓe wannan filin sai ta baka wani to ba a zalunce ka ba kaka ce to sai an baka wani abu a'a dama filin an siyar maka ne ka je kai gini to sai zama akwai arzikin ƙasa wanda yake mallakar duk 'yan ƙasa ne to don haka duk shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki ko mai mulki da ya tattare arzikin kuma da Allah ya zuba a ƙarƙashin ƙasa shi kaɗai ya ci to kuma ya ci haramun ina fata an gane dan arzikin ƙasa ne sai a fito da shi sai a gyara ƙasa ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine sai ya ce babun ada'ul khumusi min al imani bayar da ɗaya bisa biyar na daga dukiyar ganima ko kuma bayar da ɗaya bisa biyar na daga cikin tsuntuwar da aka yi a ƙarƙashin ƙasa na mutanen da bayarwan yana ɗaya daga cikin ainihin wato ayyuka na imani wato in ka fahimci wannan har wa yau imamul bukhari abin da yake nuna maka yadda zakka take imani haka bayar da humusin ma yake imani kaga dai ana son a nuna maka ayyukanka waɗanda suka shafi aƙida da kake ƙudurcewa da waɗanda suka shafi magana da kake furtawa da waɗanda suka shafi aiki da kake aikatawa aikin ibada kai tsaye kamar mai kamar sallah ko ku aikin yana da alaƙa da mu'amala ire-iren waɗannan da ya shafi harkokin yau da gobe duk waɗannan ayyukan baki ɗaya ga ainihin Allah ake yin su kuma imani ne don haka sai kai taka tsantsan kar ka sake ka ce kasuwancinka babu ainihin Allah a ciki kar ka ce ofis ɗinka babu Allah a ciki ina fata an gane duk waɗannan abubuwan akwai Allah a ciki ayyuka ne musulmi yake yi waɗanda ke tabbatar da imanin shi قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك في إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم kun ji wannan hadisin da al'imam al-bukhari ya ainihin ruwaito mana shi daga babban malamin shi mai suna al'imamu ali ibn al-ja'adi to kaga kullum ina dan nuna muku yan ka'idoji kaɗan na mustala imam al-bukhari yana da malami al'imamu aliyu ibn abdullahi ibn madini ga kuma wannan muna ji yau al-imamu aliyu ibnul ja'adi to wata ran zai iya zuwa ya ce maka na ali to in ya ce na ali to ya za yi, ka gane to shine anan sai ka yi zurfi a cikin ilimin hadisi za a koya maka irin ƙa'idojin da ake bi ake ganewa amma abin da ake so tun farko ka gane shine wannan malamin aliyu ibn jaad da shi da wancan mai suna aliyu Ibnul al-madini to an samu suna mutashabihi kenan menene suna mutashabihi shine sunan ya yi ɗaya da na wane da na wane sunan uban sai ya saba ko kuma ya yi ɗaya ko kuma a samu akasin haka sunan 'ya'yan ya saba sunan ubannin sai ya dace duk wannan mutashabihi ne to inda tashabuhin yake kenan dama yanzu nan babu tashabihi zo ya ce maka Haddasana Ali ibn al-Ja'adi babu matsala amma da ya ya haddasa na Ali wanne aliyun daga cikin aliyoyin don yana da malamai aliyu aliyu to wanne daga ciki in ya zo ya ce maka haddasana abdullahi Ibn maslama Ibn qa'anab babu matsala in ya zo ya ce haddasana abdullahi ibnu yusuf at-tinnisi babu matsala to amma in ya zo ya ce haddasana abdullahi fa to shine tashabuhin ya faru amma in ka samu tamakkuni ka kware a cikin ilimin hadisi da ya ce kaza zaka iya gane kaza ike nufi shine malamai suka ce shi malamin da yake irin wannan ɗabi'ar shine zai ƙoƙarin sanar da jama'a cewa in yayi kaza to ga abin da yake nufi in kuma bai sanar ba fa to malamai masu naci a wajen karatu irin su al-Imam Zahabi irin su al-Imam Ibn Hajirin waɗanda zaka ji ya ce alimtu bil istiqra na gano kaza saboda yawan karatu yawan karanta abu yana sa ka rinka gano wasu abubuwan waɗanda kai tsaye ba inda ka karanta aka ce maka kaza amma yawan karanta abin sai ka gane duk sanda aka ga kaza to kaza ne kamar yadda manomi na gargajiya yaya ya san cewa kwaya kaza ya kamata ya zuba na dawa bai ji ya karanta agric ba bai ji ya karanta kaza ba bai ji ya karanta kaza ba amma yawan noma yawan shuka shi yasa ya gane haka tsakanin wannan gindin shuka zuwa waccan mita nawa ake sawa sai ka ga ya san abin shi ba gwadawa yake ba amma ya sani in an saba haka fa sai ce za a samu matsala in aka ce a ƙarƙashin wace ka'ida shi ma bai san ka'idar ba Kasar yawan aikatawa shi yake sawa to akwai irin wannan ilimi yana da amana in har ka bashi kanka sai shi ma ya miƙo maka kai sai ka samu gogewa a cikin shi to shine yace akhbarana shu'ba al-imam shu'ba ya ba mu labarin da ya karbo an abi jamra daga abi jamra qala abu jamra tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajiran abdullahi dan abbas yace kuntu aq'udu ma ibn abbasin na kasance ina zama tare da malamina abdullahi dan abbas yujilisuni yujilisuni ala saririhi yana zaunar da ni akan gadon shi abin da yake nufi da gado shine irin dakali da muka faɗi dakali da ake wa malaman da ayi dakali haka sai malami ya zo ya zauna ba yana nufi gado gado da yake kwanciya ba asariru a nan yana nufin gado karagar da ɗalibai suka yi mai yake zama a kai ina fatan mun gane dalilin wannan shine akwai riwayoyin wannan hadisi da yawa za mu je mu same su daga cikin riwaya da za mu samu akwai ta cikin kitabul hajji ga yadda take ya ce asalin abin da ya faru ya yi nufin zai je zai yi ibada aikin hajji ne shi wannan abul ja'ad din sai je ta tambayar malamai wannan malami ya ce mishi in ka je ka yi kira ne wannan ya ce eh abu jamra ko abu jamra wani ya ce in ka je ka yi kira ne wani ya ce mishi in ka je abin da za ka yi ka yi ifradi suka yi ta mishi fatawoyi da ya zo wurin abdullahi dan abbas sai abdullahi dan abbas ya ce ka yi tamattu'i shine abin da manzon Allah ya umarni da shi don manzon Allah haka ya ritsa yatsin shi ya ce dakhalatil umratu fil hajji hakaza ila yawmil qiyama umara ta shiga cikin hajji haka har kiyama ta tashi to don haka sai manzo sai ibnu abbas ya ce mishi je ka kai tamattu'i to kasantuwar malaman da suka yi ta tsoratar da shi game da kada ya tamattu'i suna da yawa malamin da ya kwadaitar da shi yin tamattu'i kwaya ɗaya ne amma kuma ya ce haka ya zo daga manzon Allah to sai zama ya gamsu da magana wannan malamin amma kuma waɗancan sun saka mishi shakka saboda girmansu da yawansu da kaza da kaza amma wannan kuma gashi ɗan ƙarami amma ya kawo hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya karkata idda aka kawo hujja daga manzon Allah sai je aikin hajjin tamattu'i da ya je aikin hajjin tamattu'i sai da ya gama hajjin shi salin alin ya kwanta bacci sai ji ana hajjatun hajjun mabrurun wa umratun mutakabbala hajjinka ta yi umaraka an karba to wannan dalili ne akan cewa yanzu fatawar da ya bi ta ibnu abbasin ta fi kyau kenan sai dawo ya gaya abdullahi dan abbas cewa ranka ya daɗe ai fatawarka da ne aiki da ita har ma bayan na aiki da ita sai da na gama mafarki ana gaskata min ita to na Umar ya bullo da wani tsari domin kun san gwamnati irin gwamnati da ka saba gani ta duniya a yau muka ce gwamnati ba ta barayi ba dan kai matsala an haife ka cikin barayi ne ka tashi cikin barayi so in ana magana gwamnati kullum ba ka saba ganin gwamnati ba barayi ka saba gani da yan damfara Umar shi ya fara tsara gwamnati in aka ce gwamnati tsari na hierarchy na mulki da za a ce shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa ministan kaza kwamishinan kaza daraktan kaza famsek kaza misali na umar shi ya fara yin wannan a duniya ina fatar mun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ana gwagwarmayar kafa aqidar tukuna ta zauna musuluncin ya zauna tukuna dan haka shine wuka da nama sai in abu ya taso ya ce je ka kai kaza wani je ka kai kaza amma a lokacin Umar ne aka samu gwamnati wadda take da hierarchy wato wadda take da wana ga wurin shi wana na wurin shi wana gashi wana gashi to sayyidina Umar daga cikin tsarin shi akwai karɓar revenue ya kafa hukumar revenue kwamishinan wannan hukumar shine sahabi Huzaifa za mu zo mu samu anan har sayyidina Umar yake tambaye shi Huzaifa a matsayinka na kwamishina na revenue ko ciyaman na revenue yaya ake kake tattara kuɗin sai ya ce ai muna tattara kuɗi cikin sauƙi kuma babu matsala sai ce me za ka iya faɗa min in gamsu cewa babu matsala sai ce jama'ar da kansu suke biyo mu har ofis suke biyan takardar revenue din a yanka musu takarda kaga dalilin ba matsala kenan sai Umar ya ce in Allah ya raya shiga abin da zai ga abin da zai to daga cikin abubuwan da ya tsara da waɗannan kuɗin jama'a akwai ba da fensho da gratuity ga sahabbai al-muhajiruna wal ansar don haka sai a dubi duk wani muhajiri da ansar da ummahatul mu'minina idan wata ya kai ashirin da biyar sai umar sai ya ce to a bawa na kaza a bawa na kaza kowa ana da ainihin wato tsarin biyan albashi da salari da fansho da kaza kaza kaza kaza aisha ta ce har ta kan karbi na wannan watan bata cinye ba ma sai na wani watan ya sake zuwa to ibnu abbasin yana daga cikin almuhajirun al-awwalina waɗanda aka sanya wa irin wannan ainihin fanco yana ci to kasantuwar wannan ɗalibin shi abu jamra ya yi mafarki ya dace da fatawar da malamin ya bashi wadda ta dace da sunna shine sai yake cewa zauna in yanka maka daga cikin fanco na ko albashi na ka rinka ci kun ji asalin yadda kisa take kenan shi kuwa wannan a wata magana aka ce ba farishe ne wato mutumin ƙasar farisa ne ya iya yaren farisanci wasu suka ce yanewa sayidina abdullahi dan abbas tafinta ne wasu kuma suka ce a'a yana yin imla'i ne wato kamar aikin da lasifika take ma wa masu wa'azi a yanzu mai wa'azi a yanzu ya sa lasifika sai zaman shi duk inda zai zauna magana za ta je to a zamanin da da babu fa sai malami ya zauna ya ce haddasana ahmad ibn hanbal sai shi wani wato ladani kenan zakara kenan sai ya ce qala haddathana abdullah ibn sai rinka faɗi haka wani kuma yana faɗi zakaru kenan to aka ce shi wannan aliyu dan ja'ad in shi wannan ainihin wato abu jamra aikin da yake wa abdullah dan abbasin kenan ko dai fassara ko kuma yana isar da sako zuwa ga mutane ina fata an gane dalilin da yasa yake zaunar da shi akan gadon kenan ya nemi shi wannan aikin amma kuma yana kawo daga cikin albashin shi yana yanka yana bashi yo in ka ji a ce maka tsohon soja har ya ce ka zauna ya shi kanshi a cikin nashi fanco din ya rinka baka albashi ai kaga abu yayi kyau jama'a haka ne ko ba haka ba to gashi Abdullahi dan Abbasin ya ce a indi ka zauna a wurina hatta aj'ala laka sahaman min mali in sanya maka wani kaso daga cikin dukiyata fa aqamtu ma'ahu shahraini yace sai na zauna ainihin a wurin shi tsawon wata biyu to kamar yadda nake cewa wannan riwayar ta zo da takaita abubuwa abin da ya faru shi wannan ainihin abu jamra din yana daga cikin kabilar abdul qais wanda kakanni shi ko iyayen shi suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce wa ibnu abbas amma ala gafata malam ana dadewa a wurin karatu ni kuma ina da wani tsimi wanda in zan ta wurin karatu na kan dan sha tsimin to in aka dade a wurin karatun nan sai kuma in ji kaina ya dan fara juyawa haka saboda haka aka raba kallahu a daina dan dadewa dai a wurin karatu yadda har zai kai ga kaina ya dan fara eh, tabuwa haka ina fatan kun gane to shine da ya faɗa wa malamin nashi haka sun maƙala sai shi malamin ya ce inna wafda abdul qaisi lallai kakanninka tawagar abdul qais sunan kabilar abdul qais to waft delegation wato wakilai ne suka tsuntsunto a ce misali kamar zaria za a tafi a yi mubaya a wurin sarkin musulmi sai a ce mutanen anguwa kaza su kawo wakilai mutanen anguwa kaza mutanen ƙauye kaza kun gan aka tashi za a ce wafdu kenan haka ne kun fahimta da kyau ko to shine sai ya ce lallai dai ayarin abdul qais lamma atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da suka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama qala ga abin da annabi ya ce musu ina fatan kuna fahimta yadda hadisin yake menene sababin ya faɗa mishi wannan hadisin shine wannan tsimin da yake sha wanda in ya daɗe sai tsimin kuma ya fara tashi sai ji kanshi kamar ya fara birkitawa sai yake cewa to ai dama kakanninka sun taɓa zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama qala da suka je sai annabi ya ce manil qaum suwa ne ne au manil wafdu ko ko waɗanne ayari ne waɗannan kalu sai suka ce rabi'atu mu ne ainihin kabilar rabi'a kala marhaban bil qaumi manzon Allah yace ce maraba da waɗannan mutane lale da ku au bil wafdi ko kuma da wannan ayari, mai riwayan ne ya manta qaumu annabi yace ko wafdu tun daga can baya ghaira khazaya mune muku barka da zuwa ba cikin kaskanci ba wala nadama ba cikin nadama ba ba ku bari sai da aka je aka yaƙe ku aka wulakanta ku aka tozarta ku ba balle ku yi nadama mune muku maraba kun kawo kanku cikin girma da arziki ina fatan kun fahimci maganar faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahril harami ai ba abin da ya sa ma ba ma iya zuwa gare ka wato ba ma iya zuwa gare ka sai a cikin wata mai alfarma wata mai alfarma shine wanne watan almuharram da watan rajab da watan zulqa'ida da watan zulhijja waɗannan watanni ma'ana alfarma shine an haramta yaƙi a cikinsu to suka ce in ba an in ba wannan doka ce jama'a tin tin tin ka tin zamanin annabi ibrahim haka suka gaje ta har zuwa zaman larabawa a jahiliya idan watan almuharram yayi wata na ɗaya na musulunci da watan rajab shine wata na ainihin bakwai na musulunci da kuma watan zulqa'ida shine wata na sha ɗaya na musulunci da watan zulhijja wata na goma sha biyu na musulunci to wannan watan ko da kun haɗu da abokan gaba to ba sauran faɗa har sai watan ya mutu tukuna ko kun gane sai suka ce to ba ma iya zuwa gare ka sai a cikin ɗaya daga cikin watanni mai alfarma a nan da suka ce fi shaharil harami suna nufin nau'in ne wato sai in a cikin wata ne mai alfarma ɗayan cikin waɗannan watannin ba wai suna nufin ɗaya ba kawai ɗayan cikin waɗannan watannin sai a cikin ɗayan cikinsu ko kun fahimci abin da suke cewa wato maraba da kake mana ai tintini ma abin da ya sa ba mu zo ba saboda akwai matsala ne akwai yaƙi tsakaninmu da wasu azzaluman ƙabilu to amma yanzu wata ne mai alfarma shi ya sa muka zo wa bainana wa bainaka hadhal hayyu min kuffari mudar saboda tsakaninmu da kai akwai waɗannan ƙabilu na kafiran mudarawa kafiran mudarawa kamar kafiran katafawa ne ga bahaushe mutane ne mugaye azzalimai ba su da imani ba su da tausayi shi yasa ka ji har a kunuti za mu zo mu ji inda manzon Allah yake tsine musu albarka kai tsaye yake kiran su Allah ka la'ance su Allah ka wulakanta su Allah ka yi musu kaza miyagu ne jama'a to waɗannan kabilun sai zama tsakanin kabilar Rabi'a kafin su kawo Madina to a giccin akwai tsakanin akwai kabilan Mudar ba damar waɗannan rabi'a su zo wurin manzon Allah duk sadda suke so sai dai a watan da yake haramun ayyaki dan haka to tunda mun samu mun zo yanzu famurna bi amrin faslin kayi mana umarni da wata magana wadda take dalla dalla magana mai fashin baki ba magana da in za mu tafi sai kuma mun dawo an fasa mana ko an yi mana sharhi a yi mana bayani dalla dalla mukbiru bihi man wara'ana domin mu je mu bada labari ga waɗanda suke bayanmu kun ji sahabbai suna ruwaya hadisi kenan wa nadkhulu bihil janna sannan in an tashi faɗa mana karatun a faɗa mana mai romo wanda da mun yi kawai sai mu shiga aljanna kaga bayani dalla dalla kuma ragon malam kenan ko ga mai ga arha suna son bayanai dalla dalla kuma bayanan da da an aikata kawai aljanna za a shiga wasa aluhu anil ashriba to manzo Allah ya musu bayanan dalla dalla kenan abinda hadisin don hadisin nan ya ruwaito mana shi a takaice ne bayan manzo Allah ya musu bayanai dalla dalla sai kuma suka tambayi manzon Allah game da kayan sha fa amarahum bi arba'in sai manzon Allah ya umarce su da dokoki guda hudu daga cikin dokokin da suka nemi a musu bayani na amru faslin din daga ciki sai musu bayani ga guda hudu wana hahum an arba'in kuma ya hana su wasu abubuwa guda hudu amarahum abubuwan guda hudu da ya umarce su shine da ko bil imani billahi wahada yace su yi imani da Allah shi kadai bai da abokin tarayya qala to tunda sun ce ai musu bayani dalla dalla ko a rinka yi da fashin baki sai yace atadruna mal imani billahi wahada ko kun san abin da ake nufi da yadda da Allah shi kadai qalu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzon Allah su suka fi sani qala sai ce shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wa sallama kun ji bayanin abin da ake nufi da al'imanu billahi wahada yanzu wannan ya fassara mana wani abu idan mutum ya ce ya yi imani da Allah shi kaɗai in ya tsaya nan to ma'anarta yayi imani hatta manzon Allah manzon Allah ne ma tun daga shi da manzon Allah ya tashi fassara sai ya ce abin da ake nufi da al'imanu billahi wahdahu shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah don haka idan wani kafiri ya ce ya yarda da Allah ɗaya ne sai ka ce mai kuma ka yarda muhammadu manzon Allah ne in ya ce eh sai ka ce madalla da imaninka in ya ce a'a sai ka ce kai kafiri ne shi yasa ya ku yan haɗin kai yan bokon Abuja da Kaduna da suke nemo kiristoci da wane ne wai a zo a haɗa kai a fahimci juna wannan haɗin kanku ba zai yiwu ba wai ma saboda shigantaka cewa suka yi wa daina cewa wai kafiri wai da eh ku je Kaduna suna nan yan kwangila ne yan boko Yahudawa yan boko yan wuta waɗannan su ne asalin yan boko yan wuta da ake faɗi wai kafiri wai ka a ce kafiri wai kirista ka a ce kirista wai sai a ce abokan zaman mu waɗannan shaiɗanun su ne suka yi wa karuwar rijista a corporate affairs ka a ce wa karuwa karuwa sai dai a ce wai mai zaman kanta wai har in ka ce mata karuwa za ta kai ka kotu saboda ka ce mata karuwa don ita ba karuwa ba ce mai zaman kanta ce to waɗannan su ne suka hana a ce wa giya giya sai dai a ce mata mai sai a ce ba rasa duk wannan kauce ya ce giya a ce wane ɗan giya wance karuwa wane arne kafiri haka shine fashin baki jama'a sai an faɗi sunan komi dalla dalla sannan abu zai fito na fatan mun gane saboda haka cewa wai kar a cewa kirista kafiri kirista kafiri ne Allah ne ya faɗi lu'inan lazina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa isa ibn maryam zalika bima asau wa kanu layata kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu saboda haka kafiri kafiri ne jama'a don haka wannan wato waɗannan 'yan bokon jama'a in ba ku tayar musu ba ku ustazai kun tsaya kuna mammakaliya kuna gefe gefe saboda kuna karantar da 'ya'yansu islamiyya kuna zuwa kuna wa 'ya'yansu lesson suna ba ku dubu biyar dubu goma wallahi sai sun rusa addini sai ka ji wai mutum ya zaunar da kai wai yana son ya maka sharhi wai ai kaga ustaz kamar da kuke cewa kiristoci kafirai ne kaga wannan ni ni a fahimta ta to kaiwa business admin ka karanta a, to ni na karanta islamic studies e to a fahimta ka wane ne ya baka authority ka fahimta ma fahimta ma waye baka izinin ka yi ta don ba field ɗinka ba ne yanzu ni da ba likita ba ina da wani authority in ce ni a fahimta ta ga yadda ya kamata likitoci su rinka wa kurji wa ma ya bani izinin in fahimta tukuna ka karanta business admin ka karanta accounting ka karanta law dan me zaka ce kai a fahimtar ka addinin musulunci ne kowa yake da damar ya saka baki ya comment wai dan shi musulmi ne dan kai dan boko ne ka karanta accounting ka je ka yi magana akan geography in aka ce ana taron malaman geography ko professors na geography a federal university of agric ta makodi professors ne suke magana akan agric a can jami'ar kuma ta noma ce kuma kai accounting ka karanta sai ka je ka ce kai zaka je ka faɗi fahimtarka lugudan duka ya kamata ma a maka don wa ma ya baka izinin ka je wurin taron ba a gayyace ka ba babu sunanka saboda haka wannan abun jama'a muna faɗi ne ba dan komi ba saboda akwai abubuwa da yawa ustazanmu ba su san su ba ba dan komi ba saboda sun taskace kansu su hadda suke ta yi bukuratan wa asila Allah ya saka da alheri saboda haka ba su san me duniyar yan boko take ciki ba waɗannan yan boko jama'a da ba su san addini ba yanzu sun zama karisa alal alamil islami sun zama musiba saboda sun zama 'yan dako game da da'awoyin da kafirai ba su da damar su shigo da su cikin masallaci su suke kawo su makon da ya wuce me ya faru arnan duniya ne suka yaudari sarki abdallah wai aka je aka yi taro wani irin taro wai taron haɗin kan addinai wai don a fahimci juna ku je ku saurari kasar ɗinmu da muka yi sadda muka gama kitabu da wahayi sai da na ce arna ba taron fahimtar juna ake da su ba taron kiransu zuwa ga musulunci ake kiransu ake arna ku zo ku shiga amma wai an miƙe ga sarki abdallah ga ba gujan buza ga wannan ya zo bama gujan kirista ga wannan na yahudu wai an zauna wai ana son a fahimci juna ne wai a nuna cewa wai musulunci ba ruwan shi da tafarruf musulunci babu fanatism babu kaza babu kaza babu kaza duk wannan tamhidi ne shimfiɗa ce ake wadda daga baya za a zo a ce to tunda kun yarda musulunci babu tafarruf to aikin hajji da ake zuwa taɓarruf ne zurfafawa ne azumi da ake taɓarruf ne zurfafawa ne kaza da ake taɓarruf ne zurfafawa ne ku je ku ga wannan da'awar yanzu ita take aiki a faransa ita take aiki yanzu a ƙasar turkiya sai a ce in kika sanya hijabi ba wai wani abu kika yi ba sai dai kina kin, kin, kin, daga mutanen ne wato kin ɓata mana sho kowa ta buɗe kanta ke kin sa ɗan kwali ne fa za ta sa kawai ta rufa kan wanda a wurin mu wannan hijabi ma shege ne ba shi da uba a musulunci ma don ba aya da ta goyi bayan shi misali eh, amma wannan hijabin shi kan shi sai a ce ta rikita show wai in aka shigo garin sai a ga ita ce ta bambanta saboda haka ba ta dace da yadda ake so ba to abin da ake so a ce nan gaba sai a ce ya za a ce musulmi ne kadai duk shekara suke taruwa a wani wuri sai suna ibada suna rikita nizamin duniya ya za a ce duk shekara su suke ware wani wata su kadai suke azumi to don haka duk waɗannan abubuwan tunda kun yarda tabarruf zafin addini ba kyau to wannan ma zafi ne domin me alamar zafi a wurin arni shine ka bambanta da shi da ka aje gemu yanzu sai a ce shikenan ka ɓata dress code ka shiga doka da ka sa babban riga ka yi rawani sai a ce ka ɓata dress code ka ɓata show sai ka aske gemu ka yi irin yadda suke saboda haka jama'a wannan aiki ne sai an hura wuta kuma ina son gaya muku sai an yi combat sai an buga e arne kaza ne bata san alhamdu ba sai ta ji wuka a makogoro da arna da munafukai sai an buga duk wanda yake tunanin wai za a yi taro a fahimci juna to shi ma yana da alamar munafunci tattare da shi yasa sun yaudari sarki abdallah domin dama bararo ne eh bararo ne shine baduyi ne girman ƙauye ne girman cikin raƙuma ne bai san menene ake ciki ba dama fahad shi ne dan birni shi kuma birnin cin ya yawa kaza kaza shi kuma wannan bararoji ne suka ɗauko shi suka saka shi dan haka kullum cikin wakoki yake na larabawa da raƙuma da shan nono da rawa da kaza kaza kaza na haka da abin da suka nuna mishi kawai kenan su ko malamai suna da ayoyi da za a dan kakawa abin nan to amma wani abin mamaki kuma sai na ce to amma hudubar kuma da aka sa limamin ka'aba yayi ita kuma ta warware taron domin ita hudubar an sa ta ne don ta nuna e wannan taron da aka yi daidai ne liman yana fara kuma sai fara da ayoyin da ke tabbatar da kiristoci kafirai ne yahuda kafirai ne kuliya a halar kitabi kaza kaza kaza ya takawa na ce ab duk kwa gama zuke zuken ku sai kun dawo wa gaskiya wallahi jama'a duk wanda ya wa kafiran nan sassauci sai yayi nadama ku je kabari ku tambayi Saddam ku je kabari ku tambayi Saddam duk wanda ya musu sassauci za su lallaba ka ne su yi amfani da kai kana zama useless shikenan sai su buge ka gefe guda Allah ya kiyaye <coughs> to saboda haka dai jama'a lallai kafiri kafiri ne hmm, babu shakka akan haka na fata an gane to shine sai ce wa iqamus salati da da sallah wa Ita'u zakati da bada zakka wa siyamu ramadana da azumin ramadan wa an tu'tu min al-maghdam al-khumus humusa sannan kuma in kun je ganima ku ba da ɗaya bisa biyar mahallin shahid na bukhari kenan kaga ai bayanin da ya zo yi bayani akan me ya zo yi akan al'imanu billahi wahadahu amma kun ga imani billahi wahadahu hadda tsaye da sallah bada zakka azumi bayar da humusi ma imani ne don haka duk wanda ya ce aiki ba imani ba ne to baya cikin musulmi ahlus sunna wani hahum an arba'in sannan manzon Allah ya hana su abu hudu anil hantami ya hana su yin tsimi a cikin alhantam alhantam shine ainihin bahu ko kwatanniya wato kwatanniya wadda ake yin ta bahu irin na roba amma na ƙasar shi irin kwatanniya ta da mai yiwa kai dan 80s ne ko 90s baka san kwatanniya ba kwatanniya jama'a koko ne ko bahu ne ake kato haka na wanka shi ake wankan suna da shi an yi haihuwa da makamantansu amma sai ka gan shi da ƙasa ne ake yin shi kamar yadda tukunya ƙasa take to alhantam ya hana su yin tsimi a cikin kwatanniya wadubba da kuma masaki me masaki shine katuwar dima ce za a fafe ta bayan ta bushe addubba wannaqir sannan kuma da jarka wato jarka jarka irin wadda ka sani wadda take ainihin kama ake riƙewa sannan wal muzaffati sannan da tirmi Shi ne wanda za a datso shi ice ne a fafike shi a zo a shafa mishi mai hayya gyaru to duk waɗannan annabi ya hana a yi tsimi a cikinsu wa Rubba ma kala almuƙayyar. ko kuma cewa ya almuƙayyar? to almuƙayyar ɗin duk ma'anarsa ɗaya ma'ana fafaffan turmi wa kala sai annabi ya ce ihfazuhunna ku kiyaye su wa akhbiru bihinna man wara'akum ku je ku baiwa yan bayan ku labari to wannan hadisin ina son ku gane kun dai ji mahallin shahid ko wanda yake tabbata mana da cewa humusi ba da ɗaya bisa biyar imani ne ko kuma kun ji ƙarin ilimi yana tabbata mana da abubuwan da muka yau a baya zakka ma imani ce azumi ma imani ne ko to sa'an nan kuma waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana jama'a an tabbatar da cewa manzon Allah ya hana a farkon musulunci ne a tsuma tsumi a cikin su amma daga baya hadisi ya zo sahihi a cikin sahihu muslim annabi ya ba da izini to me yasa ya hana abin da yasa ya hana kowa ya san tsini daban giya daban to amma a jahiliya da tsini da giya da kunun zaki da lamurje duk ba sa bambancewa duk abu ne kawai mutum zai je ya tsuma za zo ka samu yadda ka ga a ƙasar musulmi ake aje randa ta ruwa ka sha fi sabilillahi in ka shawo kwana ka ji zufa haka a jahiliya suke aje tulu na giya ka sha fi sabili shaidani wato bana wani damunar ta yi mishi kyau ya nome hatsin shi shine zai fitar da abin dan a sha giya haka jama'a ina fata an gane wato giya tana da mukami a jahiliya kamar yadda ruwa yake da mukami a wurin musulmi to wannan irin abin da aka musulunta kun ga in aka su suka ci gaba da yin tsimi din a ciki tare da ba giya ba ce ko to amma me zai faru ta sai wani ya je ya yaudara ya je ya ainihin tsima giya da sunan cewa tsimi ne sai annabi ya hana tsima komai a cikin waɗannan abubuwa amma daga baya da ya ga sun zaunu sai ya bar su kamar yadda farkon musulunci annabi ya hana su rubuta hadisi da ya ga sun bambanta tsakanin hadisi da Ƙur'ani sai ya musu izinin su ci gaba da rubutawa to da farko ana tsoron giya ta zauna a cikinsu ba sa iya bambance abubuwa don haka sai aka hana su amma daga baya sai aka zo aka ba da izini don haka yanzu za ka iya tsuma kunun zaki a cikin jarka ne a cikin roba ne a cikin kwatanniya ne a cikin turmi ne a cikin menene ko tsimi ko wani abu amma dai kasancewa giya haramun ce to amma dangane da shi abin da suke tsumawa to ga bayani akai dabino ne suke ɗibowa galibi sai su samu ruwa sai su zuba a ciki idan suka zuba sukan kira shi nabis sai su sha shi kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai annabi ya ce a zubar da shi dan in ya kai kwana uku to kamar fura ce a ce ta kwana uku ko ta kwana hudu idan mai karama kwakwalwa ya sha ta yanzu sai ka ga idan shi ya fara rawa ina fata an gane saboda haka tsimi ma in an tsima shi din nan kwana ɗaya kwana biyu to babu laifi amma in ya tafi yadda in an sha shi kuma zai bugar fato ya zama haramun to mahallu shahid da ibnu abbasin ya kawo wannan hadisi ga almajirin shi abu jamra ya tabbata kar ku manta abin da na faɗi ya ce yana da jarka da yake yin tsimi a ciki in ya sha ya taho wurin fassara in ya zo fassara ta fassara aka daɗe kuma sai ga ya fara haɗa baki abubuwa sun fara rikicewa ya sa malamin ya ce to ai ga hadisin da manzon Allah ya gaya wa kakanninka don haka sai ka kiyaye malamai suka ce a zahiri ibnu abbasin ko bai san hanin ne. wato ko bai san sassaucin da annabi ya bane bayan hanin amma in ka duba ba haka bane ai illar da ake tsoro a tsimin tana faruwa ga abu jamra tunda tana faruwa don haka dokar tana nan ko yau ka tsima tsimi ko fura ko kunin zaki in ka sha ya bugar da kai to haramun ne da a ce za a samu nau'in wani abinci wanda kai in ka ce yana bugar da kai wannan abincin halal ne ga waɗanda baya bugawa tun da asali ba giya ba ne. amma kai da yake bugarwa fa ya zama haramun don haka ibnu abbasin ya yi mishi hujja da wannan hadisin a inda ya cancanta ina fatar mun gane Allah ya taimaka wannan hadisi jama'a kamar yadda kuka gan shi a nan imam bukhari zai maimaita mana shi a wurare wajen guda goma zai maimaita mana shi in Allah so a lamba ta 87 da lamba ta 500 daidai da lamba ta 1334 da lamba ta 2928 da lamba ta dubu uku da ɗari uku da sha tara da lamba ta dubu hudu da ɗari ɗaya da goma da lamba ta dubu ɗaya da ɗari eh, dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da kuma lamba ta dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da biyu da lamba ta dubu shida da ɗari takwas da talatin da takwas da kuma lamba ta dubu bakwai da ɗari ɗaya da goma sha bakwai insha Allah al-imam al-bukhari ya ce babun ko kuma babu ma ja'a annal a'mala bin niyyati Walhisba, babin da ke bayani akan hadisai ko hukunce-hukuncen da suka zo akan cewa lallai ayyuka da niyya suke tafe wal hisba da kuma yi dan Allah to me bambancin niyya da yi dan Allah anan niyya anan abin da yake nufi tsarkin zuciya tsarkin zuciya yi dan Allah kuma fa to ka nufi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai da wannan aikin maganganun sun kusa kama da juna tsarkin zuciya a nan shi ne shi wannan aikin da kake yi ya zama yadda aka sa ka yi haka kake yin shi tun daga gaɓoɓi har bakinka har zuci sannan kuma wa kake nufi da aikin Allah kake nufi sannan wurin wa kake neman lada wurin Allah kake nufi shine ihtisab ɗin. da haka ake cewa yan ƙungiyar hisba hisba ai wai su ba 'yan karɓan albashi ba ne su ba 'yan sandan ƙarshen wata ba ne 'yan sandan da suke karɓan aikinsu ne a wurin Allah 'yan hisba ne wato yahtasibuna na ajarahum alallahi suna saurare suna tsammani suna fatan ladansu a wurin Allah shi yasa ake ce musu 'yan hisba ina fata an gane a to allowance suke karbe kuɗin a taɓa suke karbe ai dan haka eh wane ya zo ya ba da hannu a wurin wa'azi wane ya ba da hannu a wurin gasa karatun alkur'ani sai kuka ka naira ɗari biyar kuka ba shi idan da ɗan sanda ne zai wannan aikin ko soja nawa za ku ba shi don haka ɗan hisba ɗan abin da kuke ba su ɗin nan baya cire su daga hisba ɗin wannan kuɗin babur ne kuke ba su kamar malamin islamiyya ne da yake karantawa a ƙarshen wata ku ka dubu biyu ku ba shi kuɗin a ne kuke ba shi ina fata an gane wali kullum ri'in manawa ice kuma kowane mutum zai samu sakamako daidai da niyyar da yayi to Imamul bukhari da yake babban malami ne a cikin tauhidi kuma babban malami ne a cikin tazkiya sannan malami ne a cikin fiqhu kaga can da ya kawo babin ya kawo ne akan ayyuka da ake ta magana cewa aiki imani ne ko aiki imani ne sai yake ce maka to ka sa tsarkin zuciya kuma ka nemi lada a wurin Allah duk aikin da kake kun fahimci wannan to sai kuma ya ce fadakhala fihi imanu dan haka yi dan Allah da tsarkin zuciya imani ma ya shiga duk abin da baka yi na imani kai dan Allah ka nemi lada a wurin Allah ai mun ji cewa man kama lailatul qadri imanan wahtisaban ko to hatta ainihin wato imani din idan zaka yi sai ya zama ka sanya ainihin wato kyakkyawar zuciya da kyakkyawan niyya kuma ka nemi lada a wurin Allah walwudu haka nan alwala niyya ta shiga cikin alwala me bambanci tsakanin kwaskwarima da alwala niyya niyya din ce wassalatu da kuma sallah motsa jiki da kake yi masu motsa jiki suna ruku'u suna dagowa daga ruku'u suna kabbara harama suna ikama suna komi amma babu niyya a ciki don haka sai zama motsa jiki amma in aka sa niyya fa sai wannan tsari sai koma ya zama tsari na sallah saboda haka niyya tana shiga cikin sallah zakatu da kuma zakka wal hajju da kuma hajji saumu da azumi wal ahkamu da sauran hukunce hukunce kamar jihadi kamar aure kamar makamantansu duk waɗannan abubuwan baki ɗaya niyya tana shiga to ina so kafin mu tafi da nisa mu ɗan tsaya tukuna mu yi waiwaye a dan tafiya da bukhari ya ce niyya da yi dan neman lada a wurin Allah na shiga cikin imani wannan yana nuna jama'a duk wanda zai imani yayi dan Allah kuma mun faɗa a ran in ma ka shigo imani ne don wani abu za ka iya canza yanzu sannan sallah to amma a nan ina so ka gane akwai wani wuri kuma da niyya take shiga mun fara magana shi a can baya a nan ma an ɗan tsokaci ne a kai, amma akwai wurin da za mu tsaya a tattake wuri a kai. niyya dangane da bambance ibada yanzu da sallar azahar da sallar la'asar me ke bambance su niyya in ba niyya ba irin su ɗaya ko kun fahimta jama'a shi yasa malaman fiqhu da suka tashi sai suka kawo wasu bayanai suka ce mutumin da ya zo zai yi sallar la'asar sai ya zan ya makara ya zo masallaci karfe uku da rabi ko karfe hudu sai ya samu ana yin sallar la'asar tun da dai shakalin sallar iri ɗaya ne ko ya halatta ya ƙudurta niyyar sallar shi ta azahar ya bi amma da nufin shi aniyar shi sallar azahar zai amma ita sallar da liman yake sallar la'asar ce imamu maliku ya ce bai halatta ba abu hanifa ya ce bai halatta ba imamu shafi'i ya ce ya halatta imamu ahmad ya ce ya halatta imamu dawudu zahir ya ce ya halatta gaskiyar lamari shine ya halatta ku karanta littafin al-muhalla na al-imamu ibnu hazmin da littafin al-ikhtiyaratul fiqhiyya na shekul islam ibnu taymiya gaskiyar lamari bambanci tsakanin niyyar liman da niyyar mamu jama'a baya hana ainihin bin sallah domin ita sallah ɗin da kake bin liman ba kana rataya ingancin sallah ka bane ga ingancin liman ma'ana da ana cikin sallah liman zai yi tusa sallah shi ta ɓaci ko kai da kake bin shi ba ba ta ɓaci ba don sallah ka ba makala take da jikin tashi ba amma da makala take to da sallah shi ta ɓaci kai ma sai a ce taka ta ɓaci a ƙarƙashin wannan idan kun fahimci wannan maganar da kyau sai ku gane cewa mutumin da ya zo zai yi sallar isha da watan azumi sai ya samu ai liman ya idar da isha har an fara tarawihi sai ya bi sallar da ake yi ta tarawihi, amma shi da niyyar sallar isha idan suka yi raka'a biyu suka yi sallama sai ya zaman shi shi ba zai yi sallama ba sadda suka miƙe suka sake sababbin raka'o'i suka yi kabar harama sai miƙe shi kuma sai jona sai zama kenan yanzu su sadda za su yi sallama daga raka'a biyu ta ƙarshen su shi kuma lokacin zai yi sallama daga raka'o'i hudu na sallar isha ya halatta waɗannan bayanan na ɗanyo mana tsokaci ne a kansu za mu zo mu magana a kai to idan ba ku manta ba insha Allahu bayanan da na yau a baya a can da muka karanta hadisin Umar wanda za mu sake karanta shi a yanzu ba da daɗewa ba shine malamai da ke magana akan niyya suna magana akan niyya ne dangane da fanni biyu malamai na tauhidi da aƙida da tazkiyatun nufus malaman zuhudu in kuka ji suna cewa niyya niyya abin da suke magana shine tsarkin zuciya su kuma malaman fiqhu in ka ji suna magana niyya niyya suna nufin tantancewa da bambance tsakanin ibadoji ina fatar an gane a ƙarƙashin wannan jama'a na zo muku da wasu littafai nake so ku je ku neme su ku karanta su ba dan kuma ba dan ku ga idda suka tsatsage wuri akan maganar niyya domin a musulunci jama'a waɗannan karatuttukan nan da muke fa bahasi ne wato bincike ne wanda muke so ku rinka zuwa kuna zurfafawa kar ka bari abin ya taru akan ka irin dan jami'ar Najeriya ka san dan jami'a in ya je lacca ya dawo yau sai ya aje handout gobe ma in ya dawo shikenan sai an zo an ce jarabawa nan da kwana uku sai ga ya haukace ya rikice gaba ɗaya me yasa wai zai fara karatun jarabawa yana karatun na gaba na warware na baya amma kamata ya sadda ka ɗauki karatu jama'a sai ka je ka fahimci shi karatun sai kuma bayan ka fahimta ka rubuto tambayoyi bayan ka yi sai kuma ka je ka aza bincike a kai to waɗannan irin binciken da za ka haɗa su ne za ka rinka adanawa radda ka zama malami sai ka je ka dan yi musu kwaskwari ma kawai shikenan sai ka mai da kaza ya zama littafi kaza an ka hada kaza da kaza ya zama mujalladi kaza shikenan amma in ka bari na baya kana mantawa yana watsewa yana watsewa sai kaga ka shekara talatin kana karatu amma kuma iya in Allah ya taimake ka shine ka rike wannan alwujudu samuwa wal qidamu wanzuwa wal baqa'u yana nan shikenan tammat ya cika bihamdillah da godiya Allah shi kenan abin da za ka rike kenan in aka ce me bayani kai ma ba za ka iya amru fasulin? ba saboda haka ku rinka fahimta jama'a ɗalibin yana karatu aiki ne a kan shi wannan littafin gashi ya ce al'umniyatu fi idrakin niyya na al'imamu abul abbas ahmad ibn idris al-qarrafi wannan ya rasu yau wajen shekara ɗari bakwai da ta wuce a cikin ƙarni na bakwai ya rasu ku samu wannan littafin bincike ne baki ɗayan shi akan niyya yaya niyya take menene kaza game da niyya kaza kaza ana faɗin niyya ba duk abin da kake bukata game da niyya sannan ga wani babban malami shi ma a sheikh salih ibn muhammad gashi yayi wannan littafi mabahis fi niyyati duk waɗannan fa kaɗan ne cikin ayyukan da malamai suke yi akan ka je kai bincike game da niyya da haka ɗaliban ilimi akwai aiki fa ba zama za a yi shi kenan ana yawo eh, cangal cangal ustaz ustaz ustaz ustaz sai ran da aka ce to ustaz zo ka zo kai mana tafsiri kuma shikenan a ce ai wallahi ba mu shirya ba kaza kaza Allah ya kyauta to wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace kullun ya'malu ala shakilati faɗa musu ka ce kowa dai ya yi aiki ala shakilatihi to menene shakilatihi din sai ya ce ala niyyatihi wannan fa imam bukhari ne maka so min taɓa ne so min taɓi ne yake maka na tafsiri dan imam bukhari yana da kitabu tafsir a cikin wannan littafin ya yi tafsirin alkur'ani baki ɗayan shi kitabu tafsiri idda za ka ji yadda uslubin yanayin da malaman hadisi suke bi suke tafsiri yanzu nan ya maka ɗan min taɓi ne da ya ce Allah ya ce kul kullun ya amalu ala shakilatihi faɗa musu ka ce kowa dai ya yi aiki ala shakilatihi sai ce ai ala niyyati wato kowa ya aiki da gwargwadon niyyar shi sai ce nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqa ciyarwar da mutum yake wa iyalan shi yana fatan ya same ta a matsayin ainihin wato sadaka ko kuma ana rubuta mishi ita a matsayin sadaka abinda wannan yake nufi shine matarka da 'ya'yanka iyalanka da kake ciyar da su wannan duk abin kai fatan Allah ya rubuta maka so a matsayin sadaka wa qala sannan kuma a cikin wani hadisi manzo Allah ya ce walakin jihadun wa niyyatun babu sauran ainihin wato ainihin wato wata hijira kuma zuwa makka sai dai akwai jihadi akwai kuma niyya ma'ana ba za a ce za a yi hijira yanzu a tafi makka ba ina fatan mun gane ko ai madina ba za a yi hijira a ce a tafi madina ba sai dai akwai sauran jihadi in an ce hayya al jihadi ka fito sannan kuma akwai niyya ka rinka kwana da niyya shi yasa ba ku manta kalma ta ba makon da ya wuce na ce kar ka sake ka rinka kwanciya irin kwanciya sauran tuwo sauran tuwo kullum yana kwance ne yana jiran gari ya waye a dindima shi a cinye ka rinka kwana idan ka biyu ma'ana kana da niyya da an ce hayya alal jihadi dama a shirye kake ba wai a ce hayya alal jihadi kace to ai wallahi ba mu shirya ba ba ku shirya ba me kuke da Allah ya taimaka Abin da wannan babi ko kuma abin da wannan karatun yake son ya nuna mana matakka da kake ciyar da ita in dai kana da ihtisabi wato kana fatan lada a wurin Allah to wannan ciyarwa sadaka ce sannan ko da baka samu yin hijira ba ko baka samu zuwa jihadi ba in kana da niyya to wannan niyyar ma tana daga cikin abubuwan da ake rubuta maka wannan hadisin insha Allah ta'ala za mu zo za mu same shi a can gaba a lamba ta dubu uku da sha bakwai insha Allah al-Imam al-Bukhari ya ce حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها fa إلى ila هاجر hajara ilaihi idan ba ku manta ba wannan hadisin jama'a shine hadisin farko da muka fara karanta a cikin littafin nan ko to amma can kar ku manta riwayar da Imam al-Bukhari yayi yayo ta ne daga al-Imam al humaydi Abdullah ibn Zubair shi ko yayo ta daga Sufyan amma nan kuma dubi Bukhari ya ruwaito ta ne daga Abdullah ibn Maslama shi kuma daga Maliku maliku ya ruwaito wannan hadisin kenan to amma ko ya fitar da shi a cikin muwaffa akwai bambanci tsakanin rawahu da akhrajahu in aka ce rawahu wato ya ruwaito shi amma in aka ce akhrajahu to ya rubuta shi da isnadi ya ruwaito shi a wani littafi amsar da mafi yawancin malamai ke bayarwa cewa imamu maliku bai fitar da wannan hadisin a muwaffa ba amma wannan maganar kuskure ce muwatta ta imam malik riwayoyi ne mabambanta riwayar da take hannun mu a nan yammacin duniya ita ce riwayar yahaya ibnu yahaya al-laifi mutumin kasar andalus a cikin wannan muwattar lallai babu hadisin innamal a'malu bin niyyati amma a muwatta riwayar mus'ab akwai wannan hadisin shine a farko dan haka a sheikh salim Ibnu idan al-hilali da ya zo zai yi ta haƙiƙi da takhrijin hadisan muwatta a bisa riwayoyinta guda takwas a farko sai da ya fara kawo wannan hadisin ya ce don wannan hadisin ya tabbata imam malik ya ruwaito shi kuma ya fitar da shi a cikin muwatta shi an samu a cikin riwaya ɗaya daga cikin almajiran shi don haka hakikatan wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi kamar yadda ka ji anan kuma ya fitar da shi a muwatta amma inna ma ba a cikin riwayar da kai kake da ita bane kuma riwayar da kake da ita kakkace ba ingantacciya ba ce ingantacciya ce daga wurin imam malik kamar tafsirin raddul azhan ne na abubakar mahamudu gumi ɗaliban abubakar mahamudu gumi da suka koya 1978-79 in suka tafi da shi fataskum ɗaliban da suka zo suka koya 19 ainihin wato 88 ko 1990 dab da malam zai rasu wannan bugun ya sha bamban da wancan bugun da darul kutubul arabiya suka yi da farko akwai bambance bambance na fatar mun gane inna ma kawai abin da za a ce shine bambancin da ke ciki abu ne wanda yake malamin ya tabbatar da shi sannan ya dawo ya cire shi saboda gano rashin ingancin shi ko kuwa babu shakka wannan hadisin dai ko da imam malik ya cire shi a cikin ainihin wayar riwayar yahaya to ba ya cire shi bane saboda rashin inganci sai dai ko dan saboda ya rage mata girma ko dan saboda wata bukata kuma daban ina fatar mun gane amma inganci kam wannan hadisi babu shakka ya inganta babu tantama a kan shi Allah ya taimaka to ya ruwaito shi wannan hadisi daga ainihin wato Yahaya dan Sa'idu daga Muhammadu dan Ibrahim daga Alqama dan Waqqas daga Umar cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي الأعمال بالنية أيك دنيوي سكيت في wato duk aikin da kai ana gwada shi da ka ne jama'a kar ku manta kitabul imani ya zo ƙarshe imam bukhari yana ce maka ayyukan nan da aka ce maka imani ne to ka tabbatar kuma fa sai da kyakkyawan niyya idan kai da shirka ko da riya ko da sum'a ko dan ka burge ko makamantan haka to kuma aikin ya ɓaci don haka bai zama imani ba don haka ya jama'ar musulmi duk abin da za a yi shi don Allah ai dan neman lada kar kai dan ka burge kar kai dan ka nuna ka'iya. iya kar kai dan ka nuna ka a'a kai kawai don Allah kuma saboda Allah kuma wurin Allah kake neman lada sannan sai ce wali kullum ri'in manawa sannan kuma kowane mutum zai samu lada ne gwargwadon niyyar da yayi faman kanar hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda duk hijirar shi ta kasance ya tafi zuwa ga Allah ne da manzan Allah ku daina cewa wanda hijirar shi ta kasance saboda Allah da manzan Allah ba haka hadisin ya ce ba cewa ya ilallahi wa rasulihi wurin wa ka tafi da kai hijirar wurin Allah wurin wa ka tafi da kai hijirar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijirar shi ta tabbata zuwa ga Allah din zuwa kuma ga manzon Allah me wannan hadisi yake nufi abin da yasa Umar yana ruwaito mana kalmomin da annabi yake faɗi ne kai tsaye don haka dole ya faɗi abin yadda annabi ya faɗi don a lokacin suna hijiran ne su taho wurin Allah ina ma'ana tahowa wurin Allah shine ka bar kafirci ka taho wurin musulunci ka bar ƙasar maka ka taho madina madina wurin wa ka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai wurin manzon Allah ka taho ba wurin a baka mata ko wurin a baka jali ba to yadda kai hijirar haka ta tabbata ba wai abin ya tabbata manzon Allah zai baka lada ba dama dai wurin wa ka nufa wurin manzon Allah to shikenan ta tabbata zuwa ga wurin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wanda kuma ya hijira dan ya samu duniya a wimra'atin yankihuha ko dan ya auri wata mace fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi to hijirar shi tana nan zuwa ga abin da ya hijirar zuwa gare shi a wimra'atin ko e, ya tazawwajuha ko kuma dan ya auri ainihin wato wata mace fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi to ta shi ta tabbata zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi ma'ana zuwa ga matar kai to iya ka hijirar ga matar zuwa ga duniyar iyakarta a zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zuwa ga Allah da manzon Allah din shi yasa wannan hadisin ba dalili bane akan halatta fadin dan Allah dan manzon Allah a daina hujja ba hujja bace a dai lalubo hujjan akwai قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد ابن يزيد ابن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وانا حديث الإمام البخاري يا ساموشي تهنير صحابي أبو مسعود الأنصاري البدري yace ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan mai gida ya ciyar da iyalan shi to anan an nafaka jama'a hadda biyan kuɗin haya da abinci da ruwa da sutura da duk wannan wato samar mata da cikakkiyar kariya da mutunci shi yasa maza sanda duk kuke yauce fa ne ku daina kunci sanda kake ɗiban kuɗi kake sayo matarka kaza ka daina kunci gashi annabi ya ce idan har miji wato namiji ya ɗibi dukiyar shi ya kashe wa iyalan shi ya tasibuha kuma yana neman lada a wurin Allah fa huwa lahu sadaka wannan abin zai zama sadaka gare shi in ko ka ciyar dan kai mata gori shikenan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha jama'a wannan hadisin yana nuna falalar sadaka daga cikin abin da baka fahimta na falalar sadaka wato matarka in tana ganin cewa ita ta fi karfin sadaka to kai kuma yanzu ta rusa aikin ka kenan dan yanzu kai gwagwarmayar da kake shine dullo lomar da ta sa a baki a rubuta maka ladan sadaka saboda haka sadaka tana da girma dukkan ciyarwar da kai wa matarka da sutura da wani abu da kai mata in dai ka yi da nufin samun lada to babu shakka mahallin shahid kenan to babu shakka za a rubuta maka ladan sadaka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a nan lamba ta 55 to kuma zai sake maimaita shi a can gaba wurare biyu da lamba ta 3784 da lamba ta 5000 da ainihin 36 abin da yasa muke faɗin waɗannan lambobin jama'a hikimar ita ce domin ka yi tsalle ka je ka bibiyi waɗancan lafuzza don ka ƙara ka fahimta don waɗannan lafuzan su ne muke zuwa mu har haɗo sai ka ji muna shigo maka da wata ƙarin fassara da wasu ƙarin bayanai waɗanda kake gani babu a nan saboda hadisi ɗaya zai zama yana da ƙarin lafazi a wata riwaya yana da wani ƙarin lafazi a wata riwaya to duk sanda muka ce maka wannan hadisi bukhari zai ruwaito shi a wuri kaza mu mun riga mun je mun duba mun karanta ne mun haɗa yasa sai ka ji muna fitar maka da wasu ma'anoni sai ka rinka jin ƙari ne akan abin da kai baka gani ba anan to in ka je ka duba din zaka gani don haka reference ne muke bayarwa ba cika kasar bane insha Allah قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمرأتك wannan hadisi al al-Bukhari ya samo shi daga wurin malamin shi mai suna al hakamu ibn Nafi' nan gaba zaka ji Bukhari yana cewa haddathana Abul Yamani duk sanda ka ji ya ce Abul Yamani to wannan ne Abul Yamani al-kunya ce wato ku rinka bambance abubuwa don shi bahaushe ba bambance abubuwa yanzu ne da ake ce min albani albani ba sunana ba ne kuma albani ba nasaba ta ce ba wai muhammad awwal dan albani ba a'a muhammad awwal adam albani ma'ana albanin lakabi ne kamar yadda za a ce wane wane sai a ce dutse ko wane wane sai a ce tanki tanki din nan menene dutse din nan menene lakabi ne shi yasa al'amuran malaman hadisi in ba kai karatun hadisi ba kada ka je ko railway din su kaka je ko tashar su kaka je za ka shiga cikin rudani yanzu wannan alhakamu ibn nafi wata ran za ka ji bukhari ya ce haddasana abul yamani in muka ce maka waye abul yamani sai ka ce alhakamu ibn nafi in ka ce to ya yake da suna biyu sai ce ba suna bane ai abul hakami menene alkunya ce baban hakam ina fata an gane to wata ran kuma yace haddathana al-himsi to alhimsi shi ne dai an danganta shi zuwa ga garinsu ne kuma duk waɗannan abubuwan suna wakiltar mutum guda ne misali abu abdurrahman eh? muhammad nasiruddin al-albani wannan duk suna ne da alkunya da laƙabi nawa na mutum guda don haka suna wakiltar ɗaya ne dan haka zaka je wasu fitinannin yan boko sun taso sai ka jin aka ce what is your name sai tashi ya ce wai my names a. this is a technical era in english ka je ka samu malaman turanci my names my name is muhammad awwal adam albani duka hudun sai ka ce my name don suna wakiltar kai ne as a single person ba sunayen ba sai ka ji wai lauya ma sai ka ji ya ce my names no wrong ya ka koyi turanci wurin malaman turanci ba my names ba my name don sunan dukansu a ɗaya suke <laughs> a da karatun hadisi a bar turanci Allah ya taimaka saboda haka yake cewa shi kuma yace akhbarana shu'aibun an az-zuhri qala haddathani amir ibn ah, sa'ad yace amir dan sa'ad ya bani labari an sa'ad ibn abi waqas daga baban shi sa'ad ibn abi waqas Allahu akbar jama'a wannan malamin islamiya ne waye ce malamin islamiya baya arziki wannan na daga cikin malaman islamiya ma'ana wannan salaf din malaman islamiya kenan jama'a dan kun san mutane da an ce kai malamin islamiya ne malam awwal ibrahim malamin islamiya ne shine gwamnan jihar niger a lokacin shagari yanzu kuma shine sarkin suleja sarkin birnin gwari na yanzu shekaru arba'in da suka wuce malamin islamiyya ne a sultan bello gashi kuma yanzu sarki ne mai martaba ta ɗaya number one don haka waye ce malamin islamiyya aikin banza ne ku daina wulakanta su wulakanta malamin islamiyya yana jawa mutum jafa'i gashi wannan sa'ad ibn abi waqqasin jama'a sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya tara kuɗi ne za mu zo mu samu riwayoyin nan gaba ya tara kuɗi ne sai zama Allah ya saukan mai da annobar mutuwar iyalai duka matan shi suka rasu duk 'ya'yan suka rasu sai wata 'yar shi kwaya ɗaya Aisha iyayen shi suka rasu yayye da kanne bai da kowa a duniya sai wannan ƴar. kuma aka tafi aka je za a je aka je makka lokacin da aka je wannan fatuhu makka sai rashin lafiya ta kama shi sai ce yanzu ya manzan Allah mun yi hijira mun bar ƙasar maka ƙasar kafirci yanzu kuma zan mutu a makka kenan ya manzon Allah gani da dukiya gani ba wanda zai gaje ni sai yata kaza kaza sai manzon Allah ya mai kalmomi da ya kwantar mai da hankali ya ce ai ka sani da cewa babu wata ciyarwa da za ka yi sai Allah ya baka lada babu kaza babu ya kwadaitar da shi wadda wannan kwadaitarwar sai ta faɗakar da shi akan annabi ya ne mai ishara akan ba zai rasu ba a wannan zuwan kenan da aka yi sai nan gaba haka ku aka yi shi ya je ya buɗe ƙasar farisa jama'a ya je samu wutar sarki kisra ta shekara dubu ba a batta ta mutu ba ya kashe ta ya hau tukullumar saman ɗakin da ake bautar wutar ya karanta ayoyin alkur'ani ya kira sallah sa'ad ibn abi waqqas kenan malamin islamiyya ne kuma multimillionaire ne kuma multimillionaireism din shi ba wai in naira ba multimillionaire ne in me in gold zinare da azurfa malamin islamiyya ne kuma idda jami'ar islamiyya ta madina take a yanzu kufan gidan shi ne sa'ad ibn abi waqqas saboda kuɗi sai je share bayan gari ya je gina kasur katon gida nan yake karantar da 'ya'yan musulmi shi yasa kar ka taɓa tunanin wai karantarwa islamiyya kaskanci ne don haka malamin islamiyya ka rinka wanka kana gyara jikinka kana broshi kana taja kai da gemu ka kafa hularka a gaban goshi ka rinka tafiya kana digirgire don kana mana kana da mukami kai ma ina fata an gane kada ka rinka tafiya kamar wanda cutar kansa ta kama shi cewa kai bawa kai menene sirena ka su wulakanta ka malamin islamiyya ya rinka jin izza jama'a ba girman kai ba izza walillahi al'izzati walil mu'minina saboda haka ku daina wulakanta kanku malamin islamiya ba karamin mutum bane manzon Allah da kanshi me yace sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu malamin da ke karantar da alqur'ani yafi professor na english yafi professor na biochemistry yafi professor na kaza yafi professor na kaza khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu an wulakanta ku ne ku yi haƙuri lokaci zai zo darajar ku za ta fito a duniyance din Saidina umar ya samu kanshi a wani lokaci da ya rike malamai shi yasa ilimi ya haɓaka a zamanin sahabbai da tabi'ai shi yasa a lokacin kowa Allah Allah yake ya zama malami kuma karanta mai risala mai yace wa aula ma uniya bihin nasihuna wa raghiba fi ajrihi raghibuna isalul khair ila qulubi auladil mu'minina aiki mafi daraja wanda malamai suke so shine ƙarshen rayuwar shi sai zo yana karantar da 'ya'yan musulmi ya cika da kyau kenan rayuwa ta yi kyau ya samu daraja kenan shi yasa ku daina kyamar karantarwa islamiyya in sun ce ba za su ba ku albashi ba sai ku rage kwanakin karantarwar sai ku je kuna karantarwa ko da kwana biyu ne sauran kwanakin ku je a caɓa za ka yi za ka yi menene za ka yi menene ka je ka samu abin da za ka ci amma sai ka zo ka karantar amma kar ka ce ba za ka karantar ba dan daraja ce ɗaukaka ce ina fata an gane Allah ya taimaka Shi ne sai yake cewa annabi yake cewa ainihin wato sa'ad annahu akhbarahu ya bai wa ainihin sa'ad labari yake ce da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato shi sa'ad yake baiwa wa dan shi amiru labari kaga abin ya tabbata dan daga baya aka haifi wannan amir din amiru dan sa'ad dan abi waqqas kanin wannan aisha ne don daga baya ya warke an koma madina da shi har ya yi aure har kuma iyalai suka sake dawowa jarabawa ce duk waɗannan tarihin da muke faɗi jama'a ma kana hadisan yuftara ba labarun banza bane muke karantawa muna faɗi ne Allah zai iya jarabtar ka da irin waɗannan abubuwa za ka iya wayar gari wata ran duk iyalanka sun mutu ba wai zuwa za ka yi shikenan a je a zauna a sa baƙaƙen kaya kuma kana ta huci kana zubar da majina ana sharewa kana birgima ustazai na taro kana ana yaya ina imanin ina karatun buhari duk waɗannan abubuwan jama'a muna karanta ne don kusan duk wata musiba da ta same ka to ta taɓa samun wasu da suka gabata kad asabtum mislaiha qultum anna hada. Allah ya taimaka to shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha babu wata ciyarwa da za ka yi wadda za ka nufi fuskar Allah da ita sai an baka lada akai wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa duk ciyarwar da kai in dai ka nufi fuska Allah to akwai lada ko to kuma wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa Allah yana da fuska amma fuskar ba za ka kwatanta ka ce irin fuskar wane ba kuma ba za ka karyata ka ce bai da fuska ba illa ujurta alaiha sai an baka lada hatta ma taj'alu fi simra'atika har abin da kake sawa a cikin bakin matarka shi ma ainihin sai an baka lada akan shi ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi jama'a al-Imam al-Bukhari ya ainihin ruwaito shi anan dinnan sannan zai sake maimaita mana shi a ainihin wato lamba ta 1233 da lamba ta 2591 da lamba ta 2000 wato lamba ta 2593 da lamba ta ɗaya. da lamba ta dubu hudu da dari daya da arba'in da bakwai da lamba ta dubu biyar da talatin da tara da lamba ta dubu biyar da dari uku da talatin da biyar da lamba ta dubu biyar da dari uku da arba'in da hudu da lamba ta dubu shida da goma sha biyu da kuma lamba ta dubu shida da dari uku da hamsin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda haka jama'ar musulmi duk abin da za a yi shi don Allah kuma a nemi lada a wurin Allah. kamar yadda na faɗi malaman islamiyya ɗin nan su daina damuwa wai an wulakanta su su daina damuwa ba a ba su albashi ba su daina damuwa kaza amma abin da muke so ku a matsayinku na malaman islamiyya wato matsalar da take faruwa galibin ku da kuke karantawa islamiyya ba ku kuka mallaki islamiyyar ba saboda haka ba kwa iya inganta ta ta armashi in ba haka ba jama'a muna da syllabus na islamiyya wadda dukkan islamiyyar da aka saka wannan syllabus din sai iyayen sun janye 'ya'yansu daga boko sun bar 'ya'yan a wannan islamiyar sai a zo daga baya kawai ana neman wa ita islamiyar rajista saboda islamiyar za ta aiki aikin da ya fi na boko to amma galibi islamiyar tunda sun ɗauko ka ne sun ga kana ta itikafi a masallaci baka da mata baka da hadda kake ta yi sai suka ce ustazu zo ka ɗan rike mana wasu yara nan kaga baka da iko amma inda kai ka kafa islamiyar za ka kafa islamiya ne irin islamiya ta salaf yadda yake ita islamiyya za ta wadatar game da komai to har sai a waye gari ba a buƙatar a saka 'ya'ya a wasu makarantu haka ina fata an gane sannan ka mutunta kanka ka gyara kanka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza amma kun ga matsala ta farko da ake samu galibin islamiyoyin suna fara daga garejin mota ne eh da ɗakin baƙi da zaure da rumfar kwano to kaga duk abubuwan haka yake karewa amma da a ce za a samu tsayayyen gini a yi standard gini na islamiyya a ce islamiyya ce amma ku je ku duba makarantun da kuke ji a amerika take cewa a rufe a pakistan kun san dalili waɗannan makarantu da kuke jin sunansu kenan madrasa za ka ji ana cewa amerika ta ce sai a rufe madrasa wannan madrasa ɗin za ka ga ma a cikinta kafin ka gama secondary school zaka haddace za ka iya hadisai ka iya fiqh ka iya larabci sannan physics chemistry biology komi da komi kuma ka iya su ne makarantun islamiyya don haka galibin musulmin pakistan ba su da wasu makarantu sai madrasa yasa amerika ta dawo tana cewa sai a rufe waɗannan madrasa din saboda ɗalibin da ya tsara wani operation da aka yi akan amerikawa graduate ne na wannan madrasa din da certificate din madrasan ya tafi America ya je karanta OR operational research wanda suka ce decision making ne and theory to kaga ko wanda ya iya OR to ya zama hadari dan ko soja ne kai baka iya OR ba to an samu matsala gashi na ana karanta a Kaduna Polytechnic ku tafi Kaduna Polytechnic wani darasi ne wanda lallai lallai musulmi aikin fa ba zai kare ba shi yasa abin da muke nufi ba wai jiya mun ce a karanta NCE kai ne za ka karanta NCE kai za ka je karanta OR ba a'a za a raba aikin ne su wani su je su karanta kaza su wani su je su karanta kaza sai a zo a haɗu sai mu zama almu'minu lil mu'mini kal bunyani shine abin da muke nufi saboda haka jama'ar musulmi abin da muke cewa gaskiya makarantun islamiyar eh, a ɗan duddube su da kyau amma za ka ga galibin makarantun islamiyar namu sai ka ga yaran galibi bacci suke yi abubuwan ba a tsara ba kuma syllabus jama'a ana ana reviewing ne syllabus ana previewing kuma ana nazarin shi a duba a sake duba a dan gyara kaza a dan gyara kaza to amma islamiyya sai ta shekara talatin syllabus din bai motsa ba eh, kaga matsala <laughs> Allah ya kyauta babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam ad nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim kaji al-imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addini nasiha ne nasiha ga Allah da manzon shi da shugabannin musulmi da kuma al'ummar musulmi baki ɗayansu to anan kaga wannan ai hadisi ne ko amma zai bukhari ya markaɗe shi ya mai da shi babi saboda bai cika sharaɗin shi bane hadisi ne sahihi imam muslim ne ya ruwaito shi amma ko da hadisi ya inganta in bai cika wata ka'ida ta bukhari ba wannan ka'idar ba dole bace amma shine ya kafa ta dan haka sai markaɗe shi sai mai da shi babi kawai yanzu kai kaji babu kaulin nabi sallallahu alaihi ya yadda annabi ne ya faɗi bai da shakka akai kuma kai tsaye ya danganta ga annabi don hadisi ne sahihi kamar yadda na faɗi yana cikin sahihu muslim riwayar sahabi tamim al ko to addini nasiha ne za mu ji bayani akan wannan wa qawlihi ta'ala da kuma bayani akan magana Allah da Allah yake cewa idza nasahu lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah da manzon Allah to me ake nufi da nasiha din kenan tunda a cikin hadisin mun ji an ce addini nasiha ne mu Hausawa abin da muka sani da nasiha shine me ka faɗawa na gaskiya ko ko kai mai wa'azi to yanzu za ka yi wa Allah wa'azi za ka gaya wa Allah gaskiya za ka yi manzan Allah wa'azi za ka gaya manzan to shugabannin musulmi da jama'an musulmi su za ka yi musu nasiha za ka gaya musu gaskiya za ka yi musu wa'azi to yaya game da haƙƙin Allah kuma ashe muna buƙatar mu gane menene ake nufi da nasiha dan haka ku duba Bukhari da yace babu sai ce qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama yaya mai da shi mudafun mudafun ilayhi ko da ya zo kuma sai ya ce wa qaulihi sai wawun din ya zama ba wawu inafin bane wawu atafin ne ma'ana yadda wannan babin zai fassara mana waccan magana ta annabi haka wannan babin zai fassara mana wannan magana ta Allah me ake nufi nasiha ga Allah me ake nufi nasiha ga manzon Allah e, me yiwa karatu zai kure mana jama'a ba za mu samu damar ainihin kammala abubuwan da muke so su shige a cikin wannan karatun ba amma karatu na gaba duk wanda zai zo ya taho da littafin jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab al-hanbali saboda muna son a ji hakikanin menene wannan babin yake nufi kuma annan ne zaka gane me yasa bukhari ya zo da wannan babin ya zama shine babin karshe a cikin kitabul iman babi akan nasiha ba wani abu bukhari yake nufi ba duk ayoyin da ya kawo maka a baya da hadisai da fassarorin malaman farko yana nufin ba cin mutunci yake so ya gare ka ba me yake so gyara yake so kai gare ka kenan in kai shugaba ne na musulmi idan kai gama garin musulmi ne to in kuma ga haƙƙin Allah ne fa ga haƙƙin manzon Allah to ga haƙƙin Allah kuma shine in ka san gaskiya daga Allah to ka gaya wa bayan Allah to ka wa Allah nasiha shine ka isar da aikin Allah kenan in ka san gaskiya daga manzon Allah ka gaya wa bayan Allah to ka wa manzon Allah nasiha kenan sannan ka bautata wa Allah shi kaɗai ka ƙudurce shi ka girmama shi ka kambama al'amarin shi ka kare manzon Allah ka yadda da shi kai tsayin daka gare shi duk wannan yana daga cikin ma'anan nasiha ga Allah da manzon Allah to sai kuma Bukhari yake so ya gina maka cewa to duk abin da zai zo cikin wannan littafin to nasiha ce babu cin mutunci a ciki shi yasa akwai wasu ɗabi'u da Imamul Bukhari ya rinka badruddin al-aini wanda ya sharhin bukhari da yake ba hanafe ne sai bai ji daɗin waɗannan ɗabi'u ba in ya zo wani lokacin har zagin bukhari yake har gaya bukhari bakan magana yake saboda bukhari ya taso cikin mutane ne mabiya mazhabin hanafiya to malamin hadisi kuma galibi ba a cika daidaitawa da shi da 'yan mazhabi ba galibi duk inda kuka gani zaka ga zaman 'yan murna ne ake ko kuma ba a daidaitawa saboda shi zai ce Allah ya ce annabi ya ce su kuma za su ce liman wane ya ce in ce to haka bukhari ya ta zama da su a murɗe to da ya zo sai ya ƙi faɗin sunan abu hanifa kakaf a cikin littafin nan duk cikin littafin nan ya faɗi sunan imam malik ya faɗi sunan shafi'i ya faɗi sunan ahmadu bin hanbali amma in ya zo kan abu hanifa baya faɗin sunan shi to wannan maganar sai take musu zafi to amma shi yana da dalilin shi a ilmance saboda malamin hadisi baya kara imamu malik ana karban hadisi wurin shi abu hanifa ba a karbe saboda ba'isi ne ba ba'ifanci na karya ba ba'ifanci na hadda baiwar da Allah ya mishi baiwa ce ta me ta kihu. amma Allah bai mai baiwa hadisi ba kamar hafsu ne wanda kake karanta karatu da karatun shi na qur'ani Allah ya mai baiwa ta riwayar qur'ani amma wajen hadisi fa ba'ifi munkarun lahu matruk in ka karanta littafan tarihin malaman hadisi sai ka ji sun yi kata-kata da shi ka karanta abu a fa'uwal matrukin na bukhari a fa'uwal matrukin na abu a fa'uwal matrukin na nasa'i duk baki ɗaya sai ka ga sa karban hadisi wurin hafs amma wajen kira a sai a karɓa. to imamul bukhari ba zai ambaci mutum mai rauni a littafin nan ba don haka in ya zo sai ya ce maliku ya ce Ahmadu bin hambali ya ce shafi'i ya ce sai ce wani mutum kuma ya ce to abu hanifa yake nufi to in badur al-ain ya zo sai ka ji ya ce Allah ya wulakanta abu abdullahi <laughs> wai Allah ya wulakanta bukhari wai yanzu abu hanifa darajar shi bata kai a faɗe shi a littafin nan ba ka baka baka zaka sai waɗannan faɗa da kuke ji malaman zamanin ku suna yi sun yi a baya ma na daɗin wanda ya fi wannan ma amma abubuwan ba sa tasiri ne ba a mai da su su zama gaba shedan ne ba zai bar mutane su zauna lafiya ba kawai ina fatar mun gane to saboda haka jama'ar musulmi kun ji to wannan aya da Allah ya ce idza nasahu lillahi wa rasulihi ko za ku ji cikakkiyar fassararta da bayanin ta dan dama babin ya zo ne dan ya bayanin wannan insha Allah amma dai ita ce aya ta 91 a cikin suratul tauba al-imam al-bukhari bayan da ya kawo hadisi ya kawo aya sai kuma ya ce qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya an isma'ila qala haddathani qais ibn abi hazim عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم malamin imam al-bukhari shine al-imam musaddad shi ko ya karbo daga yahaya yahaya daga isma'ilu isma'ilu daga qais dan abi hazim shi ko daga jariru dan abdullahi al-bajali qala jariru yace bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi sallam. na yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala iqamis salati akan tsai da sallah ma'anan mubaya'a nan ita ce mai, cappa alkawari yarjejeniya cewa zan tsaida da sallah kuma ba zan daina ba wa ita zakati zan bayar da zakka ba zan ki bayarwa ba wan nushi li kulli muslimin kuma na yi alkawari da manzon Allah akan zan yi nasiha ga kowane musulmi to za ka ji nasiha daga cikin nasiha jama'a har da fassarar da bahaushe ya ɗauka ragi in ka ce kaza nawa in ya ce kaza sai ya ce haba abin ba nasiha wai babu ragi e wannan ma'anar shari'a ta zo da ita za mu karanta za ka ji malamai za su yi bayani insha Allah mm. qala haddathana abu nu'mani qala na abu awana an ziyad ibn alaqa قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استغف... ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم qultu ubayi'uka ala al-islami fasharata alayya wan nushi li kulli muslimin ala hadha wa rabbi masjidi inni lanasihun lakum thumma astaghfara wa nazala wannan hadisin da sahabi jariru dan abdullahi albajali ya ruwaito shi jariru yana daga cikin sahabban da 'yan watanni kaɗan da musulunta shi manzon Allah ya rasu bai daɗe da musulunta ba manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu ya ce shi ziyadu ɗan alaƙa ya ce na ji jariru ɗan abdullahi yana cewa yau mamatal mughiratu bin shu'uba mughiratu ɗan shu'uba shine gwamnan kufa wanda muawiya ya naɗa to ranar da ya rasu shi jariru ɗan abdullahi yana kufa ɗin kama fahimidallah wa asna alaihi sai ya miƙe ya gode wa Allah kuma ya yabe shi malamai suka ce a nan abin da ya faru shine sa'ad da ya rasu sa'ad da mughira ya rasu sai zama babu wani sahabi a kusa wanda ya kamata ya marmaza ya tsaya a yadda zai gyara al'amarin jama'a don haka sai shi ya marmaza ya miƙe ma'ana kamar ya naɗa kanshi acting governor kenan malamai suka ce bai halatta ka nemi shugabanci ba bai halatta ka naɗa kanka shugabanci ba sai in kaga za ta ɓaci ko kuma sai in kaga akwai maslaha kamar yadda annabi yusuf ya ce ija'aluni ala khaza'inil ardi a saka ni ni ne famanin sakatare wanda zan kula da sha'anin ƙasa sai ce inni hafizun ni na iya kula na iya tsare abu sannan kuma alimun ina da ilimi akai yanzu ya yabi kanshi ne a'a don ya nuna musu wato ya san kan abin Allah ya ji kan malam Isa waziri ba dan ya rasu ba wajen shekaru goma sha biyar da suka wuce nan muka yi wani taro a nan Congo Conference Hotel aka miƙe aka yi wata magana ai yanzu babu amini ai yanzu babu mutumin kirki sai ya ce jama'a ku saurara ya ce wallahi tallahi ni Isa Waziri mutumin kirki ne ni amintacce ne a nan ba tazkiyatun nafsi ba ne in ka ga al'amari zai lalace mun je za mu sayayya wurin wani a'a abin zuba kayan ne yake shakka na ce kai ka dube mu da kyau mu mutanen kirki ne sai wani ya juya dubin nace kwarai da gaske ba za mu bata maka da ba za mu dawo maka da shi shikenan ku sai gashi na dawo mishi da shi nace ka gani na dawo maka na taimaka wa mutanen kirki ne ba tazkiyatun nafsi bane anan cire shakka ce da kaga za ta shiga cikin mutum saboda an zo wani hali ne dan haka da annabi yusuf ya ce inni hafizun alim ni mai kula da amana ne na iya kuma ni mai ilimi ne ba yana cewa su jahilai bane su basu iya a'a yana son ya nuna musu ne abin da ya karba ba da kai karba ba kuna cikin tafiya sai direba ya ce cikin shi na ciwo kaga yana murdawa haka kaga mota ta fara layi sai ka ce tsaya ya ce ah, ya sai ka ce a ah, ni certified driver ne international driver ne ni OAU mata bani driver license misali a nan ba kana yaban kanka bane kana son ka nuna ba wai zaka yi a caba bane ba zaka zama direban abin nan za ka zama. ko kun fahimta jama'a saboda haka duk sanda ka ga abu zai lalace sai kai marmaza kamar ana cikin sallah ne sai ka ga liman ya fita bai jawo wani ba to yanzu ya za a yi kenan sai a bar sallah ta lalace haka a'a ba za a bar sallah ta lalace haka ba me za a yi abin da za a yi kawai shine sai ka nada kanka ka ci gaba da limanci ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu Khalid ibn al-Walid ya taɓa yin haka a lokacin da aka kashe kwamandojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe Ja'far an kashe Abdullah ibn Rawaha an kashe wane ne eh, Zaidu shikenan yanzu ya ga za ta rikice kawai sai ya nada kan sai annabi ya ce gashi can ya nada kanshi ba a nada shi ba kuma annabi ya yadda har ya mai kirari ya ce takobi ne cikin takuban Allah shi in ga wuce sai an yi nasara hmm. saboda haka in ka za in ka ga za ta rikice jama'a sai kai marmaza ka nada kanka mukan je za a zauna a ɗaurin aure kaka sa wani kasan wala mukan je za mu zauna za a ɗaurin aure jama'a a musamman a muciyan da aka haife ni ma'ana gari na idan aka zauna jama'a sai ga dishe hunnan ɗariƙa ne sannan ga manya-manyan malaman izala sun zo su kuma sun koma gefe guda saboda suna ganin karamar waɗannan to ina zuwa sai in zauna a tsakiya sai in ci salati goma ga annabi sai in sauri sai in naɗa kaina ya zama liman saboda su waɗancan sun ba su ‘ya'ya sun ɗaura musu aure suna ganin karamarsu mu keke da keke ne to mu bar limamin ɗariƙa muna zaune ya ce fatiha da salatul fati a za ta watse ku to da ta watse tun farko a a ce malamin ku ya je an yi rikici tun farko gwamma a ce yana zuwa ya hana kowa magana eh to yayi kyau dole ne ku san wannan ahalin sunna yana daga cikin aikin da dole ahalin sunna su san wannan in ba haka ba so da dama akan je ɗaurin aure ko jana'iza musamman a nan mu jama'a sai a je jana'iza ahalin sunna ya rasu amma yana da iyaye manya manyan yan ɗariƙa da shehunne da sauransu sai su zo sai kaga ana neman a tura limamin ɗariƙa sai in saurin wuce sai in ce a haɗa sahu na naɗa kaina shine sai a zo ana zagin ku malamin ku yayi kaza malamin ku ya ce kowa bai iya ba ko kuma ba ku gane kan abin ba sai ku je ku ce to ai mu ma haƙuri muke da shi baka gane kan yadda da'awar sunna take ba ne da'awar sunna sai ka zama baka da bashin kowa a ka don haka duk wanda kaga zai kawo sunna cikas sai kai ma ka kawo mishi cikas gaskiyar lamari jama'a abin da nake kenan musamman dai a muciya